ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أما بعد عباد الله اعلموا أن أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان في أعماله هي كيد إبليس وتسلطه وتسلطه عليه فإن الله عز وجل لما أراد أن يجعل له خليفة في الأرض أعلم بذلك ملائكته الكرام فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون واستمرت القصة إلى أن أمر الله الملائكة جميعهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ومن ذاك لعنه الله وطرده وأبعده عن رحمته وأنزله من فوق سماواته فعزم الشيطان أن يغوي بني آدم كلهم أقسم على الله أن يغوي بني آدم كلهم فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلاً وقال ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وقد جاوبه ربنا تبارك وتعالى كما في الآيات الماضية فقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال عز وجل بعد أن حكى ما قاله الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اذهب قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وقال في آية لقمان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من, من أصحاب السعير وقد تواردت العدلة من الكتاب والسنة على أن العداوة بين بني الإنسان وبين الشيطان عداوة قديمة والعداوة إذا كانت قديمة كثيرا ما تكون تشكل معوقا يعرقل الإنسان عن كل شيء وكذلك تثبطه عن التقدم إن لم يكن عون الله حليفه وأيضا دلت الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة على أن العداوة بيننا وبين إبليس عداوة في الدين والعقيدة فالعداوة إذا كانت في الدين والعقيدة فهي عداوة كبيرة وشديدة ومن الأمور التي تزيد الطين بالله في العداوة بيننا وبين إبليس أنه يرانا ونحن لا نراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وهو وقبيله أكثر منا وأقوى وأشد منا ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي أخذتم الكثير الكثير وهذا يوحي من جانب آخر بأنهم أكثر منا بكثير فإن الشيطان قد يسلط على المؤمن الواحد جنودا مجندة مدججة بأسلحة الإغواء ومع ذلك أن نشاط الشيطان كبير وأن حيله محنكة وأن بطشه وبأسه شديد فهو لا يكل ولا يمل ولا يسأم يكون معك منذ ولادتك ولا يفارقك حتى تفارق روحك جسدك ولا يهدأ, ولا يهدأ له بال ولا يسكن له قرار إلا إذا أغوى الإنسان وأضله عن سواء السبيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ابن آدم ما من ابن آدم يولد إلا وللشيطان له مس إلا مريم وابنها ثم قرأ قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وثبت في المسند والصحيحين من حديث زين العابدين رضي الله عنه وعليه السلام عن أمنا صفية رضي الله عنها أنها قالت زرت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فلما أردت أن أنقلب خرج ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فلما عرض علينا أسرعا فلما رأيانا أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي ناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفية بنت حيي فقالوا سبحان الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وثبت في مسند الإمام أحمد والحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم وصوره تركه ما شاء الله فلما مر الشيطان ورآه أجوى فعلم أنه خلق لا يتمالك وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح عن سدرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها قعد له في طريق الإسلام فقال أتسلم وتترك وتترك دينك ودين آبائك فأسلم الإنسان وقعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك ثم هاجر ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتجاهد وتترك مسكنك وزوجك فتقتل فتقسم البيت وتنكح الزوجة الحديث فهذه أدلة واضحة على أن الصراع بين بني الإنسان والشيطان صراع قديم وخطير فعلى الإنسان أن يجاهد قدر إمكانه أن يفلت من هذا العدو اللئين اللئيم حتى ينال رضوان الله ومرضاته ولعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة نلخص الطرق التي يسلكها الشيطان في إغواء الإنسان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وأن يعصمنا من كيد الشيطان وجنده إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، أنقوى muna yi wa juna wasiya da kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa wanda kiyaye dokar Allah da jin tsoronsa su ne kaɗai za su tserar da mutum a duniya da lahira ubangiji su wata ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ƙulla, ya ku mu'minai ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokinsa ku ji tsoronsa wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa in kun yi haka shi kuma ya muku alkawari yi utikun kiflai ne min rahmatihi to zai ba ku ninki biyu na rahamarsa a duniya da lahira lokacin mutuwa da kuma bayan an tashi duk sanda Allah zai maka sai ya maka ninki biyu yi utikun kiflai ne min rahmatihi wa ya ja'al lakum nuran na bihi kuma sannan Allah ya haskaka muku rayuwarku duk inda za ku ku dinga tafiya bisa hasken wahayi kuma sannan ya zo ya gafarta muku zunubanku ka muna yi wa juna wasiya da mu ji tsoron Allah ko mu kiyaye dokokin sannan bayaninmu na yau a takaice wato mu sani cewa dan adam a rayuwarsa babu wani wata barazana da take gabansa da wani aiki mai wahala da ya kai yakar iblis da shaitan wanda ba a taɓa jarraban mutum da wata musiba wata take mai nasi da haɗari irin jarrabar da aka yi masa da shaiɗan domin tun da Allah ya tsine wa shaiɗan ya la'ance shi shi kuma ya lashe takobin wannan la'anar ba za ta tsaya a kanka shi kaɗai ba dai akan annabi adam ba ne ko sai ya yadda ya ɓatar da 'ya'yan annabi adam tun da ya san da isa ya shafi annabi adam tunda Allah ya so ya sanya halifa a ban ƙasa ya gaya wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a ban ƙasa wanda zai raya duniya zai gudana a cikinta ya shuɗe ya rayu ya mutu a binne shi a cikinta mala'iku sun yi mamaki ka saka wanda zai ɓanna a cikinta ya zubda jini Allah ka ban mu mana mutun da ba ma banna ba ma da jini mu muna yin tasbihi hada da godiya gare ka da girmama ka da tsarkake ka gabarin duk abin da bai dace da kai ba amma za a samu a cikin yan adam akwai wanda za su ce kana da ko ba ka ba akwai wanda za su ce daidai da su kake ko a ce su din daidai da kai suke za ka ce su yi su ƙi za ka hana su kuma su yi za su dinga zub da jinin junansu wannan Allah ya haska wa mala'iku sun fahimci za a yi haka amma da yake iliminsu taƙaitacce ne in aka haɗa shi da ilimin ubangiji to kuma san cewa a samuwar ɗan adam waɗansu sifofi na ubangiji da yake da su tun fil za su ƙara fitowa fili a gane da su mala'iku ba sa saƙo amma ɗan adam ne zai tafka saƙo ya shekara goma ashirin yana saƙo a ɓoye amma Allah ya sitarta shi ya ƙi bayyanar da shi kaga wannan ya tabbatar da cewa ubangiji mai haƙuri ne ubangiji mai rangwame ne to in ba a samu irin waɗannan mutanen ba taya za a gano rangwamen Allah da haƙurinsa sannan kuma tunda su ba saƙo suke bari a azabtar da su amma ɗan adam akwai wanda taku ɗaya zai na tsako Allah ya saukar da fushinsa a kansa sai a gane Allah mai fusata ne ko yana da sifa ta fusata ba za a ce mai fusata ba ne sai ya ce yana da sifa ta fusata ma'ana sifa ce ta zo ta aiki wata ba za a tsago masa suna daga cikin kare ubangiji subhanahu wata'ala yana da sifar fusata yana fusata ya yi fushi da wasu ghadiballahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur wal khamisata an wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhib ita kuma can wal khamisata anna ghadiballahi anna ghadiballahi alaiha in kana min min as-sadiqin kaga kenan akwai fushin Allah قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم kaga sai ka ganin take Allah ya saukar da tarin fushinsa akan mutum saboda ya saba mata kaga sifar ta fito kenan an ƙara ganin sifar karamci wani sifofi da yawa da su mala'iku ba su hango wannan ba sai suka hango wani janibi kawai sai Allah ya sanar da su ya ce to ni akwai abin da na sani ko ku san shi ba to ya halitta annabi adam duk abin da ya faru ya faru ya ce da annabi adam to a ya kira mala'iku ya ce to ku yi masa sujada duk suka yi in banda iblis wannan rashin sujadar da suka yi sai ubangiji subhanahu da iblis yayi sai ubangiji ya tsine masa to a wurare daban-daban Allah ya suranta mana yadda abin ya faru Allah subhanahu wata'ala yake cewa to ka fita daga cikin aljanna kana abin zargi abin wulakantarwa kana abin korewa daga rahama sai ce to ara aitaka hadha alladhi karramta alayya wannan din da ka ɗora a kaina la akarta ne ilayen ya mace in ka ne zan zama ni ne na ƙarshe. ya zama ba zan mutu ba sai ni ne na ƙarshe daga ni sai kuma tashin kiyama to la'ahta ne kanna na sai na lalata zurriyarsa na ɓata musu tsari kamar yadda fara take ɓata amfani in ta sauka da shi a kansa shi ne ishtanakal jaradun zar kanna. ko kanna zurriyata sai na dinga canja wa zurriyarsa tsarin tafiya kamar yadda kake cewa hanaktul farasa in ka hau doki ka sa mai linzami ma'ana ni zan dinga tuka su inda nake so ba inda kake so ba illa ƙalila in banda kaɗan kaji abin da shi har da rantsuwarsa can kuma yake cewa ba an birni ila yau mai ba a suna abin ne ya zama ni ne ƙarshen mutuwa kala innaka min almunzarina an bakka sai ce to ya ubangiji fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da izzaka da waya ka tafe na batar da su can kuma a cikin arab yake cewa la aqudanna lahum siratakal mustaqim duk tafarkin ka madaidaici wanda akwai shi yana nan annabawa sun zo sun yi bayani shi sun barwa malaman malaman da suka gaji annabawa har a naɗe ƙasa kuma ba za a rasa waɗanda za su dinga bayanin wani tafarkin ba yace to shi kuma ya ce sai ya je ya zauna a tafarkin ba wai ziyara zai dinga kawawa wurin ba duk wata hanya da ake zuwa a bautawa Allah a samu aljanna shaitan yana wurin kuma zai yi banga-banga in ya baka ka huce wallahi ka fi ƙarfinsa kuma wannan hanyar fa ita ce kai kai za ta kai ka aljanna duk wacce ba ita ba ba za ta kai ka aljanna ba to itance ya zo tare a wurin a nan yake kwana a nan yake tashi inda daddare za ka je to baya bacci yana wurin inda safe ne idan sa biyu la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim zan zo musu min bayni aydihim ta gaban su wa min khalfihim zan zo ta bayan su an aymanihim wa an shama'ilihim ɗan ya ce da shedan zai iya zuwa ta sama ma wallahi da ta ya zo ta sama to amma akwai inaya da kulawa daga ubangiji daga sama da haka ba zai taba iya taba wani wahayi da abin da yake sama ba haka arzikin ka ma in ya taho wa bis sama irin kofan wato an zai sai tare shi ba to da zai iya kuma sama wurin saukan mala'iku ne to ba zai iya ba wala tajidu aktsarahum shakirin da yawan su ba za su dinga godiya Allah subhanahu wataala ke cewa wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah Allah ya tsine masa wa qala yace la'attakhidanna min ibadika nasiban to nayi rantsuwa a cikin bayanka sai na je na kwashi wani kaso mafrudan wannan na tilas ne wala udillannahum zan dinga bin su ina batar da su wala umanniyannahum zan dinga sa musu buri a ransu wala amurannahum fala yubtikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah to wannan shine burin da shedan ya ci dalilai sun tabbatar mana na ƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan cewa na ɗaya dai gabar da ke tsakaninmu da iblis gaba ce da daddiya ita kuma gaba a hankalce kasan in ta dade to ta cin rai kuma tana hana ka ci gaba tana hana ka yin komai to gaba ce tun daga ranar annabi adam ta farko kuma ba za ta kare ba a naɗe ƙasa da haka in kai ka zub da makamanka wallahi shaidan ya ci ka da yaƙi kullum sai kana neman tsarin shaidan shi yasa muzala so sallama in ya tashi daga bacci falaki da nasi in ya idar da sallah falaki da nasi in ya yi zai kwanta bacci falaki da nasi duk wata gaba sai ka ji falaki da nasi saboda shaidan ɗin yana buƙatar makami a kowane lokaci domin tsakanin azahar da la'asar sai ya batar da kai tsakanin ka zo masallaci ai ka ci nasara ne karfinsa ko inda za mu ta bibiyar nasi saboda kudu ba sai ba ka da lokaci amma za ka ga duk wata gaba ko fa da kai fa yana fa gefe fa a masallacin ma bai bakka ba fa akwai wani shaidan sunansa khinzab yana nan shi kuma masallatai yake bi amma ba sallah yake ba zuwa yake sa maka wasu wasu ya rikirkita maka sallaka ya dinga riya maka cewa ko alwalaka ta kare ne ko bata kare ba mazala ya gaya mana ce in ya zo ga yadda za mu maka da wanda zai zo maka a batti ya dinga rarrashin ka kanka tashi da wanda zai zo maka lokacin da kake karatun alkur'ani da kayi sujada zai fitar da gudu yana ihu yana kuka yana fitar da rihi a jikinsa yana cewa kai can dan adam wai ya waila kai tona an umarcen da sujada ni na ƙi shi kuma ɗan adam an umarce shi ya yi, ni wuta zan tafi shi kuma zai tafi aljanna in kai sujada tilawa kenan haka mu zala sun ba mu labari Za ka yi alwala yana sa maka wasu wasi. Za ka ci abinci zai zo ya maza maza dan karka ambaci sunan Allah duk yadda zai mantar da kai Za ka yi mu'amala da iyalinka don ya musharaka da kai so da ka sai zo ya mantar da kai ma faɗar ambatan sunan Allah to kai kuma duk wata gaba maza Allah suna bai kyale ka ba sai da ya gaya maka yadda za ka yi za ka san ba mai ƙaunar ka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata gaba ta rayuwarka sai da maza Allah ya bi ta igaya maka ga yadda za ka yi tsira shi yasa duk wanda zai zo maka da wani addini a wannan zamani ya ce maka in an yi kaza ana iya samun kaza to tambayar da za ka yi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan a'a maza Allah bai san da shi ba to kai yanzu ka kuma maza Allah sani kenan a'a ya san da shi to ya faɗa eh ya faɗa a ina ne tunda ba wata magana da maza Allah ya faɗa da ba a san da ita a'a ya san da ita amma bai faɗa ba to ya kai kai kuma ka sani kai ya gaya kowa ya gaya wa eh wane ya gaya to wanan nan kuwa yanzu dan Allah duk girman sa a musulunci maza Allah ya tsallake su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu da manya-manyan sahabban na nasa wanda su ne jakadu da za su isar da addini bayan shi sai kuma ibari sai a mafarki sai zo igaya wani a wannan abu ne mai kyau to yana da lada a eh, yana da lada ladansa nawa ne e to gaskiya ban san shi to shi kenan sai ka auna ga an abu mai kyau ne ba matsala don an zo da wani abu mai kyau wanda ba a salladansa ba amma mu akwai wanda muka salladansa sai mu wanda muka salladan nasa wannan kuma in yau kaɗai ya zama mana cuto Allah ya sa kama da alheri mun san dai alheri kake so ka kawo mana amma dai ba ta haka ake ka alheri ba da za ka karanto mana wanda ya tabbata ka sanar da mu da za mu fi samun kwanciyar hankali kamar yadda mai ishirin ya ke cewa da ukulla ƙaunin inda ƙauli muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma aminin fi dinihi ka mughamiri ka kyala duk wata magana in dai akwai magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ba yadda za a yi ka samu mutumin da shahada yake kawai ya shiga abu da kuma wanda yana da nutsuwarsa ya san inda ya dosa ko za su yi daidai ba su yi daidai shi ko sallah ka idar astaghfirullah ga yadda zan Allah yake yi kan wani zai ce maka a to ai mu kuma haka muka tarar da iyayenmu da kakanninmu to iyayenku annabawa ne kakanninku annabawa ne la'alla su iya abin da ya iso musu kenan na ilimi kuma suna da uzuri kila a wajen Allah subhanahu wata'ala kai kuma yanzu Allah ya ƙara haskaka abin abin ya ƙara bunƙasa riƙe sunnar manzon Allah sallama kai shine addininka su kuma a daidai wannan lokacin in ba wannan din ba sai dai a saba wa Allah kuma sun yi iya abin da suka iya sun koma zuwa ga Allah dan sun rayu akan abin da ba daidai ne wannan ba shi ya nuna mun zo sai mun zage su ba tunda ba mu san wani irin zamani suka rayu wani irin kalubale suka rayu a cikin ta an yi lokacin da duk ɗan boko in ka ganshi to dan iska ne yan takarda su ne wanda ba wasu ma daina sallah suke yi to sai iyaye suka dinga cewa irin wani abu suka tsaya tsayin daka akan kan yan wurdansu da yan ɗariƙoƙinsu da yan da makarantar allo da su iyanan wanda duk mutumin da baya zuwa sinima wanda baya irin wannan to za ka sai ka ganshi a sinima sai ka ganshi a gidajen karuwai su a daidai wannan lokacin iya fahimtar addinin kenan la'allan mutum ya Allah zai masa uzuri shi ya yi riko da addini iya gwargwadon yadda zai iya a iya wannan lokacin la'alla da Allah ya sa rayuwarsa ta yi tsayi kuma sannan ya fahimci cewa a ah, to daidai kaza daidai kaza ba haka annabi yake ba ga yadda annabi yake a ah, ai dukan yawanci wanda duk ya shekara ba arba'in ba ko talatin da biyar kai ka ki lokacin da tsofaffi suke bi suke koya wa iyaye karatu ko ba haka bane addu'a shiga ban daki akwai wata aljanna a ban daki wai sunanta zumbulakai ne a ce salamu alaikum zumbulakai ne zumbulkayen ta bayan ɗaki janye kanki zan yi fitsari in baka faɗa ka ba to wai za ka yi fitsarin akan gashin ta sai ta dawo maka da shi jikinka sai kuma jikinka ba zai salla ba sai daga baya ka ce mana a ga hadisin manzo Allah ga yadda ake ci ne Allahumma ni azuka min al-khubuthi wal khaba'is da kafin tacewar hadisai ma har muna hada da wa min ash-shaytanir rajim yau da gobe yau da gobe sai malamai suka duba littattafan suka ce wannan ziyada wa min ash-shaytanir rajim sai dai ka ƙara ta don wani abu amma dai shi wacce ake da tabbas ta zo daga annabi sallallahu ba ƙarin wa mina shaytan ne. yau sharban da ka ji yaro ma yazo zai shiga ban daki ya ce wa mina shaytan ne Allahumma inna a'udhu bika min al khaba'ith da an iya da ko tsoro aka ji ana tunanin wani abu zai faru ko aljanna sai kaji ana innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir ai ta maimaita ta saboda iya abin da aka samu kenan a iya fahimta da a wannan lokacin din kuma an karanta sai ta tsare ka yanzu kuma mun gane cewa ga yadda manzan Allah sama yake yadda ma ba ma za ka ji tsoron ba to manzon Allah salama ya game mana komai kawai abinda ya rage shine abin baka ba gane ba ka tambayi malamai shi sa mai ahlari Allah ji kansa rahama ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fiilan hatta ya'lama hukmallahi fihi in ne wannan meye Allah zai mun kai zaka sani da kanka yace wa yaqtadiya wa yas'al ulama kace ka tambayi malamai amma ya gaya maka ko suwaye malaman yace wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka nemi ina ahli sunna masu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata ka ce malam ban gane sai ce sune allazina yudilluna ala ta'atillah wanda kullum burinsu a yi wa Allah da ba ni za ku girmama ba ba babana za ku girmama ba ba bangaren mu za ku girmama ba a'a Allah muke so ku girmama in kun yaka shine muka tsiri ba yudilluna ala Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullun ta take a guji shaytan saboda kun ga dai sharrin shaytan din nan yace wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna karka kuskura ka yarda wa kanka abinda tsinannu suka yarda wa kansu fallatar su allazina ba'at a'mari ruhum fi ghairi ta'ati lahi ta'ala wanda in ka duba ma rayuwarsu ka gaba ma Allah suka sa a gaba ba sun gama bata rayuwarsu a banza kuma wasu ce za su yi addini gyara mutum boka ne watakila duba yake ina dan duba zai iya shiryar da kai mutum a'a gina kansa yake yi kawai sai bautar da mutane yaushe zai iya shiryar da kai mutumin da so yake ka ji tsoronsa ka san shi wani ne ba wai ka ji tsoron Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaga wannan za a umruhu fi gairu ta'atun layi ta'ala Ya ce fa ya hasara ka yi mamakin nadamar da za su tsinci kansu a cikin ranar alkiyama wa ya tsula ihim? mamakin daɗewa da za su yi suna kuka saboda azabar da za a yi musu akan irin wannan abu ta saboda haka 'yan uwa shaidani dai kun ji yadda yake da kuma yadda gabasa take shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya bi duk inda ayoyin nan suke ya gaya mana ce to can ya ce masa ka je ka zaburu waɗanda za ka zabura can kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ka je duk waɗanda suka bi ka da kai da su sai na hada na cika na cika wuta da Allah ya tsawartar da mu yake cewa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa hura kawai rudi ne shaytan yake yake yake yake gaya maka can kuma ubangiji ya ce mana inna shaytana lakum aduwwun shaytan makiyin ku ne fattakhiru aduwa ku rike shi makiyin gaske mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisai da yawa wanda min da misali akwai hadisin safiya bintu huyay ibn akhtab an-nadiri Allah ya kare da a gare ta mata annabi sallama tace naje na ziyarci manzo Allah sama ittikafi muna cikin yana cikin ittikafi sai na tashi zan tafi sai ya biyo ya taka mini tunda ita gidanta yana wajen gidan Usama ibn Zaid tana cikin ta fitowa sai suka tsaya da manzo sai ma suna ban kwana sai ga wa'in sabbi sun zo mutanen Madina za su gifta sai manzo Allah sai suna gani sai suka yi sauri su huce maza Allah ce ku zo nan ku tsaya safiya ce kowa ya san kuma matan maza Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai ka ce subhanallah haba ya rabb wallahi ba abin da zo mana ce a'a shedan yana bin inda jini yake bi inda ka san jini yake bi shedan shi yasa aljani zai iya shiga ya kwantan bauna a jikin mutum Allah ya kiyashe mu inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kamar yake cikin hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari Imam Ahmad da Muslim suka rawaito cewa lokacin da Allah ya gina annabi Adam aka kwaba taban nasa to Allah ya bar shi a can inda aka kwaba taban nasa tsawon lokaci to sai shaytan tunda yana sama a lokacin tare da mala'iku in ya gifta sai ga yana da baki yana da ciki yana da dubura ra'ahu ajwab tun daga lokacin in ya hango bakin ya hango cikin ya hango duburar alima sai ya gane cewa annahu khalqul la yatamala ce a wannan aka matsa mun za a iya cin nasara a kansa saboda ai duk mutumin da yake da baki to zai nemi abin da zai sa a bakin nan ko ciki ya addade shi sanar duk mutumin da yake da al'aura to fa zaman lafiya bai kama shi ba wato dole sai ya tashi ya yaki shaiɗan. shi yasa yawanci inda shaidan yake batar da mutum al'aura da baki al'ajwafan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aktaru ma yudkhilu an-nasa an-nar al'ajwafan baki din nan da kake gani da dubura ko ko al'aura su ce batar da mutum haka yazo a cikin hadisin sabrat ibn abul faki Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Ahmad da Nasa'i suka rawaito da Ibn Hibban kuma ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya zo duk wata hanya da ɗan adam zai huce ya zauna ya hana hucewa ya zo hanyar musulunci sai ya same ka ya ce musulunta za ka yi yanzu sunna za ka yi ya za a yi kabar addinin iyayenka da kakanninka malala ce sai kawai ɗan adam ya share shi sai ya musuluntan ya yi abin sai ya zo hanyar hijira sai ce yanzu ƙaura za ka yi ka bar garinku ka samanka da ƙasarka ko ƙaura za ka yi kabar taɓo ka aikinka kabar irin wannan kasuwanci naka da wannan al'ada ta ka shi fa mai hijira fa kamar doki ne da aka yi masa sakin talala duk fa inda yake ana kaza ana kaza sai mutum ya yi banza ya yi hijira ya kaura ya bar sabo ya kaura ya ba abin da Allah baya so sai kuma ya zo hanyar jihadi da gogayya da rayuwa da ɗaukar kalma Allah sai ce yanzu jihadin za ka tafi ka bar gidanka ka bar matarka gidanka fa in ka tafi mutu kashe ka za a yi fa a raba gadon gidan matar a aure ta maza Allah a ce to duk wanda yayi hakan ya saba wa shaidan to Allah ya dora wa kansa haƙƙi saboda falala da karanci a kansa ya shigar da shi aljanna to insha Allah za mu samu lokaci mu faɗi irin hanyoyin da shaidan yake bi wajen batar da mutane akwai hanyoyi da malamai suka iyakance mana su guda shida duk ragowa hanyoyin suna bibiyar waɗannan hanyoyin ne kowace sai mu ga yadda za mu tsira daga gare ta da fata Allah subhanahu ta'ala ya raba mu da makirci da sharrin shaytan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan digadigan mu Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa ga Allah ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka halin da muke ciki na kunci a wannan yanki namu Allah ya maganta mana wannan musiba da take damun mu ta wannan cuta da ake tawasa da hankali da ita take nema ta daƙile al'amura na rayuwa da na addini Allah kai mana maganinta ya ubangiji muna roƙonka abin da muke fuskanta na barazanar rashin tsaro a wasu ɓangarori a wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka ka maganta mana Allah fama da muke yi da miyagun wasu daga cikin shugabanni azzalumai masu murƙushe haƙƙin talakawa Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrinsu masu shiryuwa da gyaruwa a cikin Allah ya gyara ubangiji Allah ya mana zaɓin shugabanni na gari Allah ya ba mu ikon bauta masa a bisa yadda yake so Allah ya ba mu ikon haƙuri da juriya a akan duka halin da muka tsinci kanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka mu bayinka ne ga bayanka sun zo gabanka domin bauta maka wasu sun baro su da nisa wasu suna zaune a cikin rana kowa cikin ƙanƙan da kai da neman taimakonka ya Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu baki ɗaya ya ubangiji duk mai fama da kunci na talauci ko na bashi ko na rashin lafiya Allah ubangiji ka yaye masa ya ubangiji masu fama da matsala ta haya masu fama da matsala ta tarbiyyar yara ubangiji duka Allah ka biya musu bukatunsu ya ubangiji yaranmu da karatunsu yake ta tambal-tambal saboda rashin tsari na gari ya ubangiji muna roƙonka Allah ka jibinci al'amarinsu masu jaraba Allah ka ba su sa'a ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم